amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah ta'ala kawo mu yau ɗaya ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi da 1443 kuma yau talatin ga watan shida miladiya ashirin da biyu a wannan masallaci namu masjidu sagidi namu awiyar tabni abi sufiyana rabiyallahu anhu domin fara karatun littafi na nabiyyun rahma wallafar malaminmu الدكتور Muhammad Sani umar rijiyar محفظه الله ta'ala wannan littafi ɗan najeriya ne malamin da ya rubuta shi abin jin daɗi ɗan ƙasar nan ne ɗan najeriya ne ɗan kano ne kafin mu ci gaba mu karanta abin da ke cikin littafi a takaice zan ba mu dan takaitaccen tarihin malamin sunansa kamar yadda muka ji kuma gashi nan a rubuce a cikin littafin littafinsa muhammadu sani umar musa iyayensa guda biyu mutanen kano ne da mahaifiyarsa da mahaifinsa suka tafi makka a irin tafiyan nan da ake ta aikin hajji da wasu su tafi a kafa to a wannan tafiyar da suka yi da mahaifinsa da mahaifiyarsa aka haife shi a garin makka to da shi a maka aka haife shi bayan haihuwarsa da 'yan lokuta ko shekaru sai babansa ya yanke cewa ya dawo najeriya ƙasarsa ta asali kano kuma saboda aka yi dawo da iyalansa duka ga baki ɗaya bayan ya dawo da su doktor muhammad sani umar aka sa shi makaranta saboda haka ya yi sa ne na addini da na boko kamar yadda ake faɗi a kano da firamarinsa da sakandarensa duka a kano yayi sannan kuma ya yi karatu a wajen malaman kano na addini kamar yadda aka saba karatun zauri bayan nan ya samu jami'ar musulunci ta madina 1990 ya yi digirin farko a ɓangaren da ake koyin ilimin hadisi sannan bayan ya gama digirinsa na farko sai ya tafi digirinsa na biyu a dai jami'ar musulunci ta madina shi ma a ɓangaren hadisi rubutunsa na digirinsa na biyu abinda ake ce masters ya yi shi a kan al'imamu zahabi al'imamu zahabi wa manhajuhu fil jarhi wa ta'adi sunan littafinsa kenan an buga wannan littafin da ya rubuta a matsayin fesis wato rubutun da ake yi idan mutum ya gama jami'a digiri na biyu zuwa na uku to nasa na biyu da ya yi ya yi a kan al'imamu zahabi wa manhajuhu fil jarhi wa sannan bayan nan ya yi digirinsa na uku wato phd wanda daga shi ne ake ce mutum dakta shi ma a jami'ar musulunci ta madina ya rubuta littafinsa wato thesis ɗinsa na PhD ɗinsa a kan madarasatul hadis fi makkata wal madina shi ma an buga shi a mujalladai biyu an buga shi a mujalladai biyu to bayan nan ya dawo najeriya a 2005 a shekara ta 2005 ya da najeriya bayan ya kammala waɗannan karatuttukan nasa na jami'ar musulunci a madina sannan a zamansa da ya a madina ya yi karatu wajen manya-manyan malamai a wajen jami'a daga cikin manya-manyan malamansa akwai ashir abdulmuhsin al'abbad yana nan da ransa babban malamin hadisi wanda duk ya taɓa zuwa madina inda ya ɗalibin ilimi ne to zai san majalisinsa da yake karantar da manya-manyan littafan hadisi sannan bayan nan ya yi karatu a wajen babban malami limamin madina a shek ali bin abdurrahman al-huzaifi huzaifi kenan ya yi karatu a wajensa da sauran manya-manyan malaman garin madina ya yi karatu a wajensu wani ne ne wannan ya ake so a yi to bayan nan da ya dawo Najeriya kuma ya ci gaba da kafin nan a can Madina ya rubuta littafinsa ya yi ta hakikin babban littafin al'imamu Ibn Hajar da ake ce masa a talhisul habir mujalladai wajen tara sannan kwanan nan ya rubuta littafinsa na tafsiri na Hausa audahul bayan tafsirin alkur'ani na hausa na farko da aka fara rubutawa a duniya ba tarjama ba tafsiri sannan kuma da wannan tafsirin nasa da ya rubuta ya samu kyauta a biyu da ashirin kyauta ta duniya da sarkin qatar yake badawa ta mutumin da ya kasance ya kware a abin da ya shafi ilimi malam muhammad sani umar lemu malami ne wanda yake bincike malami ne mai bincike karatu a sace ana ba mu labari babban malaminsu eh, da ya rasu watannin baya eh, abin nan ashir eh, jarbanul ghanadi rahmatullahi alai yana tsokanarsa yana ce masa markazu markazul buhushi ilimi bahsi ilmi haka yake ce masa wato tsangayar binciken ilimi haka yake tsokana sai yake ce masa to ne ya rubuta wannan littafin wannan littafin ya rubuta shi bayan dawowa shi kasar na yana cikin littafansa da ya rubuta bayan ya rubuta tarihin manzon Allah su sama wannan nabiyur rahma ya rubuta littafinsa kuma tamamut tawfiq في سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه da sauran littafai waɗanda ya rubuta waɗanda suke da ɗan yawa sau daga Allah ƙara marayuwarsa albarka wannan a taƙaice kenan matuƙa tun da sirar tasa ba rubuta aka yi ba kun dai ji an haife shi ban faɗa ba an haife shi a shekara ta 1950 shekarun shi 52 kenan ɗaya ga watan bakwai watan gobe gobe shekarun shi ashirin da gobe shekarun shi hamsin da biyu haka ne ku? alif dari tara da hamsin 1950 zuwa 2022 nawa kenan hamsin da biyu kuma ɗaya ga watan yuli mun kuma gashi muna fara karatun littafinsa to Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi kuma ya kara ma rayuwarsa albarka da yawan ku kun san kuna jin karatuttukansa kuna kallon sa a talabijin kun san shi to shine littafin sa da yake gaban mu na siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana nufin zikru hayatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qabla ba'satihi wa ba'da ba'satihi ambatan tarihin Manzon Allah alaihi sama rayuwar manzon Allah sama ga baki daya kafin a aiko shi da bayan an yi ko an aiko shi wa ma fi halin ma'asir da yuqtada bihi da kuma ababan da suke cikin wannan rayuwar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce take cike da gwagwarmaya da ababan koyi da kyawawan hali da kyawawan ɗabi'u li yuqtada bihi domin aikoyi da shi shine ake ce masa sira kenan basiran manzan Allah sama daga cikin fa'idojinta abu na farko sanin halin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sanin halin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kawai wani ilimi ne wani abu ne da yake da alaƙa da imani abu na biyu fa'ida siran manzan Allah su sama tana ƙara sama mutane soyayyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama domin duk sabubban da suke jawo a su wani sun cika ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan ana son mutum saboda kyansa to manzon sama yana da kyau idan ana son mutum saboda kyawawan ɗabi'unsa manzon Allah sallama yana da kyawawan ɗabi'u idan ana son mutum saboda yawan iliminsa manzon Allah sallama yana da yawan ilimi idan ana son mutum saboda iya maganarsa da gwana a cikin magana to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da gwana yana da fasaha da ƙwarewa a cikin magana duk wani abu da kike sani ana son wani saboda shi to Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi sannan daga cikin fa'idojin siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai koyi da shi wanda kuma wannan shi ita ce fa'ida mafi girma ya manzo Allah sama yake ya yake kaza to idan mutum ya ji cewa ga yadda manzo Allah sama yake kaza shi ma sai ya kokari yayi dama Allah madaukakin sarki ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera kyakkyawan abun koyi ya tabbata gare ku daga annabi sallallahu alaihi wasallama amma ga wanda yake fatan ya je ya haɗu da Allah lafiya sannan kuma yake fatan Allah ya kai shi lahira domin haɗuwa da Allah maɗaukakin sarki lafiya ɗin wannan ita ce mafi girmar fa'ida mafi girman fa'ida ta karanta siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau daga ana tsammanin duk abin da ya kasance na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama mutum ya zama ya yi koyi da shi wasu malamai suna kasa cewa rayuwar manzo Allah sallama kana biyu ce akwai abin da ake ce ma uswa akwai abin da ake ce ma suka ce uswa abin da kowa zai iya koyi da manzon Allah sama a cikin sa shi yasa yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun bai ce qudwatun ba uswa na nufin ababen da suke mafi sauki wanda kowa zai iya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikinsu amma kuduwa abinda ba kowa zai iya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki ba shi yasa lokacin da Allah ta'ala yake bayani kan annabawa ai da ya faɗi siffofin manzon Allah siffofin annabawa ya faɗi annabawa guda goma sha takwas sai ya ce ula'ikan ladina hadahumullahu fabihudahu muqtadi bai ce fabihudahu mu'tasi ba ce waɗannan su ne waɗannan su ne annabawa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe su ya shirye su to kai ma'aikin Allah kai koyi da su kaga kun ga a haƙƙin manzo Allah sama da sauran annabawa sai Allah ya ce iqtadi kai koyi ba a ce iqtasi ba to amma a haƙƙin manzo sama da al'umma sai aka ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana uswa ba a ce kudwa ba to haka wasu malamai suka bambanta tsakanin abin da ake ce ma uswatun da kuma qudwatun to manzo Allah sama fi hayatihi uswatun wa fi hayatihi qudwatu Allah ba mu ikon koyi da shi Allah ya ƙara mana sansa saboda haka kai tsaye mu ma a nan zariya akwai ɗan zariyan mu da ya rubuta littafin sira kun gan shi na ɗan nan tukur ne dr umar aliyu abubakar zariya ɗan nan tukur-tukur ne haihuwar tukur da uwar shi da uban shi duka yan nan tukur ne amma dai yanzu haliyan yana zaune a ƙasar jordan zan da wuya mutum yana najeriya iya rubuta wannan ko yana zaune a ciki allah shirye mu allah ba mu zaman lafiya allah ba mu kwanciya hankali ba ba ilimin ba amma ba dama ka rubuta abubuwar gingimu sun yawa hmm, allah shi kyauta to mu je sai mu fara daga mala ya sa sunan littafin sanadiyyar rahma annabin tausayi wannan yana cin sunayen manzan Allah su zama da manzan Allah su sama ya ma kansa daga ciki ya ce ana muhammadu wa ana ahmadu wa ana almahi wa ana al'aqib wa ana al-hashir a wata riwayar yace wa ana nabiyyu Taubati, wa ana nabiyyu rahmati wa ana nabiyyu malhamati to daga cin sunayen manzan Allah masu abin nan wanda ya sa ma kansa kuma Allah ya sa masa akwai nabiyun rahma wato annabin tausayi kuma dama Allah ya ce wa ma naka illa rahmatan lil ba mu aiko ka ba face ka zama tausayi ga al'umma ga baki ɗaya duka halittun Allah aiko manzan Allah sama rahama ne gare su hatta kafirai kwarai domin kafirai da Allah bai aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to halakar da su za a yi to amma sai Allah ya bar su ga su nan sai mutum ya wuce wanda katotan gida hawa biyar ga ga katanga nan an ja ta ta tafi iyakar ganin mutum a ce gidan waye sai mutum sai a faɗi wani wanda ba musulmi ba din yana cin albarkar rahma annabi sallallahu alaihi wasallam ba da Allah ya aiko manzon Allah wasallam ba zai samu wannan dadin ba da tuni an halakar da shi to manzo sama tausayi ne shi to shi yasa malai zabi ya sama wannan littafin nasa nabiyur rahma hiratun za a ba mu siran manzon Allah su sanma wadda mun ce zikiru hayatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qabla ba'athatihi wa ba'da ba'asatihi wa ma fi min ma'atir al-yuqtada siran manzon Allah su sama na nufin An batar rayuwar manzon Allah ta sama kafin a aiko shi a matsayin annabi da bayan an aiko shi a matsayin annabi da kuma ababen da ke cikin wannan rayuwar tasa na kyawu da daraja domin a koyi da shi sannan wadurus sannan akwai darista a cikin sira wa ibarun sannan da ababen lura in an ce ibar abin da ya kamata mutum ya ɗau izina ya ji shi ma ya ƙoƙarin koyi da shi to Allah ya ba mu ikon haka mala ya ce muqaddimatu tab'ati saniyati muqaddimatu tab'ati saniyati gabatarwa game da bugu na biyu na littafin malami idan zai rubuta ya rubuta littafi to idan yana da rai littafin ba zai cika ba tsaf sai idan yana sai idan ya rasu arragibul الأصفهاني رحمة rahmatullahi alayhi yana cewa babu wani marubuci face idan yau ya rubutu da gobe zai ɗauko littafin da ya rubutan nan sai ya ce o da na goge kaza da ya fi kyau da na ƙara kaza da ya fi kyau to shi yasa so tari malami baya gama rubuta littafinsa sai idan me sai idan ya rasu to da aka buga littafin na farko za a sake bugawa to shine malam ya yi masa gyare-gyare wannan shine bugu na biyu kuma har yanzu shine wanda ake amfani da shi ya ce alhamdulillahi rabbi alamin yabo ya tabbata ga Allah ubangijin halittu ga ɗaya. ɗaya al'alamuna aljanu da mutane da mala'iku da sauran halittun Allah tsuntsaye da ƙwari da dabbobi duka su ne al'alamun wasu Allah ya ta salati wato ya ta ambatan annabi sallama a wajen bayinsa maɗaukaka da suke sama yana yabansa a gabansu, su shine salatin Allah wassalamu Allah ya aminci wato ya kubutar da manzon Allah sama game da duk wani mummunan abu ala ashrafin nabiyina ga wanda ya fi daraja a cikin annabawa duka gabaki daya wal mursalina da kuma manzanni duka nabiyina muhammadin shine annabin mu sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah ya kira shi da suna muhammad ya ambace shi da wannan sunan muhammad shayabu wanda Allah ke yawan yabansa bin abdullah ba dan abdullahi babansa kenan wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allah ya irin wancan salatin kuma ya irin wancan amincin ta lin nabi sallama ga iyalansa wato kamar yadda ya ma'anar sallama to iyalansa ma su shiga ciki wa ashabihi da kuma sahabbansa su ma su shiga cikin wannan salatin kuma su shiga cikin wannan amincin ajma'ina ga baki ɗayansu amma ba'du bayan haka fa yusharrifuni haƙiƙa abu ne da yake sa min ya ɗaukaka matsayina ina jin daɗi an uƙaddima ilal ƙurra'il kirami da in gabatar ma masu karatu waɗanda suke masu daraja hadihi tsaba'ata saniyata wannan bugun na biyu min kitabi na littafi na nabiyyun rahmati siratun wa durusun wa'iba wato siran manzan Allah sallallahu annabin rahama sirarsa wa durusun da kuma darussan da suke ciki wa ibarun da kuma ababen kula waɗanda ya kamata a yi ruku da su a koyi da su a cikin siran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. ba'da nafadi taba'atihi al-ula bayan bugun farko ga baki ɗaya da aka yi ƙare aka siya littafin duka ya ƙare bi sur'atin da wata irin gaggawa ghairi mutawaqqati wacce ba a tsammane ta ba ana buga littafin bugun farko kawai sai aka yi tawawa sansa a cikin kasuwa saboda daga cikin littafan da ake kishin ruwa akwai littafan siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana da kishirwa ruwa siran manzo sama ingantacciya kuma wadda zata taƙaita takaita bayani to sai wannan littafin ya zo akan wannan tsarin gashi shi ne na farko an yi ƙoƙarin bibiyar duk abin da ke ciki an yi iyakar bakin ƙoƙari wajen kawo abin da ya tabbata ya inganta domin siran manzo Allah wasallama ta gamu da abubuwa da yawa waɗanda an shigar da su wanda ba sa ciki akwai abubuwa masu rauni a littafan sira da wasu suka rubuta to sai wannan littafin ya zo gashi rabahu, ilaihim qala ala ta'kulun ne kawa. da fa duka ne shi amma mutum komai babu abun da babu a ciki na kyautatawa da ingantawa sai abin da ba a rasa ba na gazawar ɗan adam a matsayinsa na ɗan adam wa hadha min fadlillahi alaina wannan karewar littafan da gaggawa da sauri lallai tana cikin falalar da Allah ya mana wa alan nasi jami'an da kuma sauran mutane ga baki da wanda su ma suka ce littafin kuma suka karanta suka fa'idantu falahul hamdu fil ula wal akhirati yabo ya tabbata ga Allah a duniya da lahira al'ula dan a duniya wal akhirati da lahira Allah ya cancanta a yabe shi a duniya kuma Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda yake da yabo ya cancanta a yabe shi a lahira Shine sai ma yace ce wa ƙatta ban mana tarihi wannan bugun na biyu ya ƙunshi tasriha ba'adun akhsa'in matba'iyyati gyaran wasu kurakurai da aka samu na bugu alwaƙi aci waɗanda suka afku fitsaba ake l'ula a bugun farko da aka yi littafin kun ga yadda na faɗa muku ko idan malami ya rubuta littafinsa ma damar ba ya gama rayuwa ba ne ya rasu to haka zai ta kula da littafin nasa yana dubawa sai da kanshi zai riƙa gano wasu abubuwa wasu kuma abubuwan wasu za su karanta su ce masa alagabata ta malam waje kaza da an sa kaza da yafi ko waje kaza akwai kuskure kaza a ciki almuta'alliqati bi dabti ba'd al-mufradat waɗanda suka ratayu da yima da tantance wasu kalmomi bab shine a tantance abu a kwalailece shi a fito da shi yadda ya kamata ai shi yasa ake ce mahadda ad sannan wa hadfi riwayatin sannan na goge wata riwaya ta bayyana li wa wadda daga baya na gano cewa ashe riwaya tana da rauni alwaha'u adda'afu wa ta'dil ba'd al-ibarat al-yasirati sannan kuma na musanja wasu jumloli masu sauƙin kaɗan ya cire wasu jumloli sai kawo wasu a makwafinsu ma idafatin ilmiyatin qalila tare da na ƙara kawo wasu fa'idoji na ilimi waɗanda suke ‘yan kaɗan fi ba'adin mawazi'i a wasu wurare. Wannan yana famula yana faɗa mana cewa bugu na biyu da ke gabanmu abin da ya masa bayan bugu na farko ya ƙare shi ne sai ce wallahu ta'alal mas'ulu Allah shi ne wanda ya cancanta a roƙe shi an yamfa'ani bihi da ya amfanar da ni da wannan littafin. ya sa in samu lada ladan da ake samu na shiryar da mutane wa a jami'a man a alaihi minal musulmi. kuma ya amfanar da duk wanda ya bincike ya leƙa wannan littafin ya karanta daga cikin musulmi kuma ya aiki da shi fi kulli zamanin a kowane lokaci wa makanin da kowane wuri wa an yaj'alahu kuma ina roƙon Allah ya sanya wannan littafin nawa ya zamo khalisan li karim karim yi shi ne a keɓance dan ganin fuskar Allah ranar gobe alkiyama ganin fuskar Allah 'yan uwa ya fi komai daɗi idan 'yan aljanna suka shiga aljanna Allah ya bayyana a gare su to sai sun manta da aljanna ma saboda daɗi Allah ka sa muna ciki innahu lallai Allah jawadun karimun shi mai yawan kyauta ne karimun kuma mai yawan karamci ne mai bayarwa ne ga bayansa. mai musu kyauta mai musu shi a rayuwa Wa وكتبه ila afwi rabbihi al karimi wanda ya rubuta wannan littafin shine mai neman yafiya ubangijinsa wanda ya kasance mai karamci muhammadu sani bin umar abin musa madinatu kano nigeria masa'ar juma'aci a sabi min rabi'il awwali sanata alifin wa arba'in ni'atin wa arba'in wa salati na hijiriya ya yi wannan gyaran ne a shekara ta 1434 yau kusan shekara tara kenan shekara tara al-muwafiq wanda ya dace da ahada ashara yanayar kanuni sani wato a watan januwari shekara ta 2013 yi wannan gyaran aka bada domin a buga wannan kwafin na biyu bugu na biyu Allah ya saka masa da alkhairi yadda ya addu'a Allah ya amfane mu da wannan littafin to Allah ya amfane mu muqaddimatul muallifi gabatarwa ta shi wanda ya rubuta littafin gabatarwa asali kenan wannan da muka karanta ta muqaddimatu tab'ati thaniya wannan kuma muqaddimatu almuallif wato asalin gabatarwar da ya ma littafin shimfiɗar da ya ma littafin wadda a ciki zai faɗa mana tsarinsa da dalilin da ya sa ya rubuta littafin da kuma tsarin da zai tafi a kansa wajen rubuta littafin alhamdulillahi wa kafa yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wa kafa kuma ya isa yaban nan ya isu wassalatu wassalam Allah yi salati kuma ya ta aminci ala ibadihi alladhina tsafa ga bayinsa waɗanda ya zaɓe su bayin Allah maɗaukacin sarki waɗanda ya zaɓa manzanninsa da siddiƙan manzanninsa da shuhada'u da na Allah ka samu a ciki amma ba'du bayan haka fa inna siratan nabawiyyata lallai tarihin manzon Allah sama sira annabi ambatar rayuwarsa lamin ahammi ma yajibu an tusrafa ilayhi inayatul muslimina Biddira dirasati lamin ahammi lallai tana cikin mafiya mahimmancin ma yajibu abin da ya zama tilas an tusrafa ilaihi inayatul muslimina a karkatar da kular musulmai ga baki ɗayanta zuwa ga siran manzon Allah su salama ce a riƙa yin bincike ana karantarta wata ammuli kuma a riƙa kula da abin da sirar ta kunsa siran manzon Allah sama 'yan uwa waɗannan abubuwan da ake yi na cin mutuncin a neman a ci mutuncin manzo Allah sama ko a zage shi da yawa yana komawa ne waɗanda suke wannan ba su san waye manzon Allah ba amma na rantse muku da Allah duk wanda ya san manzo Allah sama ba zai zagi manzon Allah sallama ba in ko ya zage shi to wannan yana ɗaya daga cikin mafiya taɗewa halitta da Allah subhanahu wa ta'ala tun a farkon halittarsa har zuwa kuma tashin alkiyama amma da yawan wanda suke bacin manzan Allah sama ba su san waye shi ba ba su san waye manzan Allah salama ba na faɗa kafin wasu ku su zo sun yi latti manzan Allah su salama duk abin da ake nema na aso mutum in kina da wasu ƙa'idoji da kika rattaba su ne ƙa'idojin da kike ginawa akan ki su wani ko ki su wata to manzala sama ya wuce wannan ƙa'idojin naki ya cika su tsaf sannan kuma ya wuce su da ɗoriya ɗoriya mai ɗimbin yawa ninkin ba ninkin wattikhlasi durusi wal'ibari sannan kuma a tsamo darissa a cikin rayuwar manzon Allah sallama wal da kuma ababen kula wannan yana cikin mafi mahimmancin abin da ya kamata musulmai su karkato su kaci wasa wala siyama fi hadha al musamman ma a wannan zamanin allazi shtadda fihi gurbatul islam wal musulmi, wanda baƙuntan musulunci da baƙuntan musulmai ta tsananta a cikin sa wannan zamanin namu zamanul gurba ne addini ya zama bako yanzu idan ka zo ka ce zaka yi musulunci tsantsa a gidanka zaka fara samun matsala gidanka cikin gidanka namiji da zai ce zai yi musulunci duka to ba a yi sa'a ba wanda za su fara kame matsala matan shi da 'ya'yan shi idan mace ta ce za ta yi musulunci da kyau to da wanda zai fara ba ta matsala mijinta to gobatul islam kenan in ko mutum bai da mata ba ba mata aure bace ba ta da miji to iyaye an zama musulunci ya zama bako kamar yadda maza su ce bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba to ana son mutum ya zama bakwa to a cikin wannan bakuntar da musulunci da musulman gaske suke ciki to lallai siran manzala sama tana cikin mafiya mahimmancin ababen da ya kamata a karkata zuwa gare su wa katurat alaihim hamajatun sharisatun sannan kai farmaki shine hamaja shine hajamat hajamat sharita wa kasurat alaihim hajamatun sharisatun sannan kai farmaki sharisatun mai tsanani ya yawaita a tare da su ana kai kaima musulmai farmaki ta ko'ina a kai musu farmaki ta hanyar annabinsu yanzu wani kawai in ya tashi kawai saboda ya kawo fituna a cikin musulmai kawai shi kenan sai ya zane sai ya zane zane na ɓatanci sai ya ce ga annabin kuna ya sa a jarida mu kuma ba yadda za a yi a taɓa manzan Allah su sanama duk musulmi mai imani hankalin shi bai tashi ba idan aka taɓa manzan Allah sama kika ji baki ji komai ba to mutum ya tuhumi imaninsa akwai matsala wani kawai shi kenan kuma kawai sai ya zo shi kuma gobe ba a gama wancan ba sai wani shi kuma kawai sai ya magana da baki ya duddura ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shar zagi ba za a gama ba a gefe guda sai kawai wani kuma ya sake yin wani abu ana nan ana nan sai wani kawai shi kuma sai ya ce ya ya dauki alkur'ani ya yayyaga ya kona haka ake mana halin da nake ciki kenan a yau kuma duniya tana kallo Wa يواجه به وما يواجه به الدين da kuma abin da ake fuskantar musulunci shi addinin musulunci da shi min ittihamatin batila na tuhuma tuhuman ƙarya ana danganta ma musulunci abin da ba musulunci bane in an tashi za a yi magana ta'addanci yau sai a ce musulunci ne ya kawo ta'addanci idan an tashi wasu lalatattu sun ware sun zo suna kashe mutane in an tashi sai ka ji 'yan jarida suna ce musu wai masu tsatsauran ra'ayin musulunci ne za a danganta su zuwa ga musulunci musulunci ne ya sa su a wasu mutane kawai masu tada kayan baya 'yan rigima 'yan hayaniya 'yan tada fitina a sa musu wannan sunan ba kuma tada kai baya na da addini ne ta da ƙai baya bayi da addini bayi da addini an samu a cikin yahudanci akwai 'yan tada ƙai baya a cikinsu an samu a cikin kiristoci an samu ga waɗanda ba su da addini ma to don an samu a cikin wasu waɗanda suke cewa su musulmai ne sai a ce musulunci ne kawo akwai adalci a ciki kana ma ɗanka tarbiyya daidai gwagwadon abin da za ka iya yi sai a je ya yi ka sassaɓa sai a zo a ce kai ka sa shi akwai adalci a ciki kullum kana hana shi sai ya je ya yi kuma ka nuna kai ba ka san wannan abin kuma ka fito ka ce kai ba kai ka sa shi ba ba ruwanka da wannan abu da yake yi amma kawai da an tashi a ce kai ka sa shi an yi ma adalci ba ma mutu adalci ba to halin da musulunci yake fuskanta kenan a ciki a yau فالمسلمون مسلمي أيو أحوج ما يكونون من أي وقت مضى إلى العودة الصحيحة إلى دينهم والتمسك بثوابته falmuslimu na musulmai a hawaju su suka fi tsananin bukatar ma ya kunu na nin ayyuwaktin fiye da yadda suke a kowane kowane lokaci ma ba wanda ya wuce min al'audati a sahihaci na su dawo dawowa ingantacciya ila dinihin zuwa ga addinin su wallahi yan uwa duk wannan hauma haumar da ake ciki da za mu dawo mu musulunci da gaske duk waɗannan matsalolin sai sun kawo wata masuki bi sawabitihi sannan kuma musulmai su ruku da ababen da suke tabbatattu a cikin musulunci wa tasbiqi ne sannan kuma su aiwatar da koyarwa ta musulunci fi waqi'i hayatihim a rayuwarsu da suke ciki a yau a gidajensu a masallatansu a kasuwanninsu a ofisoshinsu a hanyoyinsu har da gidan biki ƙwarai musulunci a dawo da shi hatta a gidajen biki to musulmai suna da wannan buƙatar matsananciyar buƙata wasiratun nabawiyyatu tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam faɗin rayuwarsa da bayanin yadda ya gudanar da ita hiya tarjamatul amaliyyatu li hadha ad-din ita ce fassara ta aikace ta addinin nan idan aka tambaye ki aka ce ya za a yi mutum ya gane musulunci aikace ya ce ya karanta tarihin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam manzan Allah sama shi ne tafsiri na aiki na alƙur'ani wa'ama wa alƙur'anu min kulli hikmatin wani fatlahu al'adabu fi lahmi wa dani manzan Allah sama duk abin da musulunci ya ce duk abin da alƙur'ani ya ce a yi kun sani alarammomi guda biyu suka je wajen nana aisha suna tambayar ta wai ta faɗa musu ɗabi'un manzo Allah salama sai na nashi ta kalli ɗayan sai ta ce alam taqra alqur'ana kai ba alaramma bane ka haddace alqur'ani shi kana khuluquhu alqur'ana ai ɗabi'un sa alqur'ani to a ina za a ga haka shine a dawo sirarsa sirarsa yaya aiwatar da rayuwarsa kuma wani abun da zai ba ku sha'awa ƴan uwa tun kafin a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa a bar yake duka tun kafin Allah ya aiko shi a matsayin annabi to ana ba mutum tarihinsa to za a ba shi tarihinsa ne a matsayin a matsayin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne mai amana wani mutum ne wanda yake mai tsoron Allah tun kafin Allah ya aiko shi a matsayin annabi wani mutum ne mai gaskiya shi yasa ai da wannan ka'ida ya musu tambaya kuma masu hankali a cikinsu ai sun aja ka'ida suka ce ma kana li yada alkadiba ala nasi wa yaqdiba ala Allah ma kana li yada alkadiba ala nasi wa yaqdiba ala Allah ba zai kima mutane ƙarya ba sannan zo yana ma Allah ƙarya mutumin da bai yadda ma wani ƙarya ba ya za a yi ma Allah ƙarya faƙad kana sahibuha alaihi salatu wassalamu haƙiƙa ma'abucin wannan sirar amincin Allah da salatansa su ƙara tabbata a gare shi huwa man sana'ahu Allahu ala ainihi shine wanda Allah ya kera shi annabi sama kira Allah ne sana'ahu Allahu ala ainihi Allah madaukakin sarki shine ya halicci manzon Allah ya kira shi ala ainihi akan idansa Allah madaukakin sarki ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a samu kuskure wani abu na manzon Allah sama zai zama bauɗaɗɗe wani abun manzon zama sai zama ba yadda ake so ba a'a komai na manzon sallama cike yake wa wasafahu bi qawlihi sannan Allah ya siffanta manzo Allah sama da fadin sa yace wa innaka la'ala khuluqin azimin wa innaka wallahi Allah yake ce mu manzo Allah sama wallahi kai tabbas lallai la'ala khuluqin azim kana kan wasu dabi'u waɗanda suke masu girma shi yasa sagiruna Abdullah ibn Abbas da ya tashi fassara khuluqin sai ya ce ai ala dinin kai kana kan wani addini in an ce addini shine tsarin rayuwa ga baki daya to kai kan kana wata ɗabi'a hadaye waɗanda suke masu girma wa aisha radiyallahu anha nana aisha Allah ya dada ita lamma su'ilat ala khuluqin nabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka tambaye ta a game da ɗabi'un manzon Allah صلى الله عليه وسلم أجابت بكلمة مختصرة جامعة كيت أمسع بكلمة دوة كلمة مختصرة تقيتتشية جامعة أما قمود تتتركومي أن تنبيت أكتيمة يا أبي أم أن نلسمسكي كان خلقه القرآن sai ta ce ɗabi'un manzalla sama ai ƙur'ani so daga idan mutum yana son ya san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta alqur'ani idan mutum yana son ya fahimci fassara alqur'ani to ya karanta siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam siran manzon Allah sama madubi ce ita madubi wani irin madubin madubin da ke nuna ba mutum ga yadda alkur'ani yake ƙwarai fasiratun nabawiyyatu siran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam maidanun rahabun fage ne mai yalwa liddurusil amaliyyati na darissan aiki walmumarasatil fi'liyyati da kuma aiwatarwa a aikace lihazar din na wannan addinin shi yasa ba yadda za a yi musulmi ya fahimci musulunci bai san siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sira fahiya mazidun ita siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani sirki ne ai mun gane sirki ko da aka ɗauko wani abu aka haɗa da shi ko ba ya zama an surka ba to shi sirki ne ita siran manzan sama sirki ce ita baina hayatihi sallallahu alaihi wasallam rasulan a matsayin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta annabta a matsayinsa na manzo wa qa'idan kuma jagora wa insanan kuma dan adam kuji a lokacin da kike karanta sirar manzon Allah sallallahu kina karanta sirar wani manzo ne me fa'ida haka duk abin da kika ji an ce yayi to addini ne domin me wa ma yantiqu anil hawani in huwa illa wahyun yuha duk abin da yake baya fadin sarci fadi duk abin da ya wahayi aka masa Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma yana cikin masu rubuta ma manzalar sama wahayi wata rana yazo ya ce ma manzalar sama ya ma'aikin Allah ka dauke ni sakatare to sakatarora ana tantance musu me za su rubuta sai man su ce uktub kulla shay'i manzo su ce da abin da na faɗi ka rubuta fa innahu la yakhruju min hadha illa alhaq haqq ce abin da yake fitowa a bakin nan na gaskiya ne so da ka da abin da na faɗa ka rubuta duka abdullahi ibn umar radiyallahu ma shi baya tantance baya bambanta rayuwar manzon Allah wasallam wanda yayi ta a matsayin sa ta dan adam a matsayin sa na dan adam da wanda yayi a matsayin shari'a yana koyarwa shi komai yaga manzon Allah wasallam yayi sai yayi zai haddace kuma yayi wata rana manzon Allah wasallam yana tafiya akan hanya ga titi sai wata bishiya ta faɗo titin ko ba za su iya cire ta ba sai man sama ya zagaya ya bi ta baya ya kauce ma wannan bishiyar bayan rasuwan manzon Allah su da shekaru abdullahi ibn umar ya zo wucewa ta wannan hanyar babu bishiyar amma sai da ya zagaya kamar yadda manzon sama ya zagaya a wancan lokaci yace manzon Allah su sama ya bi waje sannan ni za ce ka in Hmm? kun ga wannan kenan wa qa'idan sannan manzo sama yana yin aiki ne sirarsa yana yin rayuwa ce a matsayin me a matsayin jagora Me jan mutane ya kai su zuwa ga daidai sannan wa insanan sannan shi ba mala'ika bane in mala'ika ne ba za a iya koyi da shi ba to ina ma kika ganshi wadda take son ta ga mala'ika yau a cikin ku ta ɗaga hannu kuma ta addu'a ah ba falala ce? to kun ga ba kwaso ko to ashe mala'ika ba zai iya zama manzo ba ba zai iya zama manzanmu ba to daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ɗan adam ne mutum ne Allah ya aiko mana shi amma ya sanya shi ya zama mai ya zama ƙa'idan wa rasulan ya zama jagora kuma manzo wanda za a yi koyi da shi kuma duk abin da ya faɗi addini ne kuma duk abin da ya aikata addini wa bayna hayati ashabihi radhi shi yasa shi yasa wani malami wani malami yake faɗa yake cewa idan kai baba ne to koyarwar gidanka ta zama irin ta manzo sama domin shi ma baba ne ya haifi ya'ya bakwai idan Allah ya baka ya'ya mata zalla to za ka iya tarbiyyar su idan ka ba annabi domin yana da ya'ya mata idan Allah ya baka ya'ya maza zalla za ka iya koyi da maza sama domin manzo Allah sama yana da ya'ya maza idan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ‘ya'yanka maza da mata ne to za ka iya tarbiyyarsu domin manzan sama yana da ‘ya'ya maza da mata idan ɗanka bai taɓa mutuwa ba to manzan Allah su salama ma ‘ya'yan shi wasu ba su mutu ba idan ɗanka ya mutu to manzan Allah su sama ɗan shi ya taɓa mutuwa idan kai kaka ne to manzan sama ma na da jikoki idan kai siriki ne ka aurar manzan sama ma ya aurar idan kai sirki ne ka auro to manzo sama ma ya auro idan kai matashi ne manzo sama ya taba rayuwa a matsayin matashi idan kai matashin tije ne ka wuce arba'in to manzo sama ma ya taba wucewa idan kai tije ne kai shekaru manzo sama ma sai da ya kai shekara 63 sannan manzo sama ya rasu idan kai shugaba ne to manzo sama shugaba ne idan kai liman ne manzo sama liman ne idan kai alƙali ne manzo sama alƙali ne idan kai mai bada fatawa ne manzo Allah sama mai bada fatawa ne idan kai kwamandan sojoji ne mai sa a tafi yaki to manzo sama ma kwamanda ne duk abin da mutum yake nema na koyi sai da Allah ya cika ma manzo Allah sama ya bashi idan kai malami ne mai karantarwa manzo sama malami ne mai karantarwa in kana karantar da maza manzon sama ya karantar da mata idan ya karantar da mata manzon sama ya kana karantar da mata manzon sama ya karantar da mata duka kowa yana da abun koyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ta yaya za a san wannan ta hanyar sirarsa to shine sai malam yace wa bayna hayati ashabihi radiyallahu anhum atba'an mukhlisina sannan kuma akwai sirki na yadda Allah maɗaukakin sarki ya sa rayuwar sahabban manzan da sama ta kasance a matsayin su na atba'an mabiya mukhlisi mabiya masu ikhlasi ba madiyan mutum saboda me za su samu ba a'a me za su samu wajen Allah idan ana bin wani dan a samu duniya ne to babu duniya a farko tare da manzon Allah su salama amma daga baya duniya ta zo kwarai da gaske an samu duniya amma manzon sama bai batta ba ya raba mu ya raba mu waɗanda suka cancanta a raba musu wa a'wanan mutahaddina sannan kuma mataimaka mutahaddina masu soyayya juna sahabban manzon Allah wasallam sau da kajin lokacin da ake karanta siran manzala salama to ki ji a ranka za a ambaci sahabbansa sahabban nan ga sufofinsa sufofinsu mabiya masu ikhlasi duk abinda suke don Allah suke yi mabiya mataimaka masu soyayya juna wa junudan munazilin sannan kuma sojoji masu kara musulunci munazala shine kai ka kara wani abu fa jama'a diwanu sirati sai ya kasance kundin siran manzo sama ta ya tattaro bainal masdari wat tatbiq a tsakanin macirata ina aka ciro sirar wa tatbiq sannan kuma da aiwatarwa sahabbai manzon Allah alaihi wasallam shine wa shine al-masdar shi ake ciro rayuwa a wajensa daga wajensa su kuma sahabbai sune ne at-tatbiq din su suka aiwatar. sahabban manzalla sama kallo suke ya manzalla sama zai tsidda yawo ko zai yi kaki su ga yadda yake si koyi da shi Wal'uswati Alhassanati al hasanati tarbiya sannan da abin kyakkyawan abin koyi wa tarbiya da kuma tarbiya dama waɗannan manya-manyan abubuwan guda biyu su ake tarbiya da su kai ka zama mutumin kirki sannan kuma sai yi koya ma wani ka masa da baki ko ka masa aiki fataujihatuhu kun ga fuskantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa aqwaluhu da maganganunsa wa af'aluhu da kuma ayyukansa masdarun sune macirata wa tatbiqun li hadha din kuma aiwatarwa ce a aikace ta wannan addinin kama kana sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanatan kaman yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zama abun koyi kyakkyawa li hadhihi al-ummati ga wannan al'umma wa hayatuhu sannan rayuwarsa ma'a ashabihi tare da sahabbansa darsun Maidaniyo. darasi ne da aka yi shi kuma a fili a aikace idan an ce addarsul maidani shine practical abu da aka yi a fili misali addarsul maidani shine bayan an koya ma mutane abubuwa na theory misali kamar sojoji an koya musu ga yadda za su yi abu kaza kamar malamai teaching practice shine addarsul maidani ana koya muku ya za ku yi karatu ya za ku yi kaza ya za ku yi kaza to yanzu kuma an aiwatar muku aikaci لتطبيق هذا الدين على أرض الواقع wajen aiwatar da wannan addinin ala ardil waqi'i a duniya ta aikace wa qad tawakhaina ne yace haƙiƙa mun bibiyi mun yi taka tsantsan fi jam'i maddati hadal kitabi a wajen tattaro sinadarin da muka rubuta wannan littafin da shi a itimad da alal masadir al muka dogara da maciratai na asali manya-manyan littafan sira na farko-farko da siratin nabawiyya na siran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaman wa kaman siratu ibn ah, Muhammad ibn Ishaq al-Akhbari kaman siratu ibn Hisham kamar abakat ibn sa'ad waɗannan suna cin almasadi al'asliya na ne na sira asalin littafin da aka rubuta sira na farko-farko bin izafati ilal ifadati min ba'dil kutub al mu'asirati sannan kuma dori akan littattafai na zamani al mutakhassisati waɗanda aka ci al mutakhassisa wanda suka keɓe, aka keɓe su akan siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala ra'siha a gaba gaba kitabu siratin nabawiyya fi daw'il masadir al asliyya wannan littafin mujalladai biyu ne na babban malami Dr. Mahdi Rizqillah wasiratun nabawiyyatu sahiha da kuma siran manzon Allah su sama ingantacciya doktor akram al al'umari wannan babban malami ne a ƙasar saudi arabia wasiratun nabawiyya arbun wa waƙa'i wa tahlilu ahdath da kuma wannan littafin shi kuma na al-doktor Ali Muhammad as sallabi shi kuma malami ne dan kasar Libya yana nan da ransa har yanzu yanzu yana zaune a ƙasar kata wa waqafatun fi ghazwati rasulillahi sallam li shaykhina ad-doktor Muhammad bin Abdullah Zarban al ghalibi waffaqahu Allah yanzu sai a ce rahimahullah kenan ya rasu shi ma ƴan kwanakin baya to waɗannan littafan suna cikin littafan da malam ya fa'idantu da su ya dogara da su وصلى ala وسلم muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in wa katabahu muhammadu sani bin umar bin musa. a ranar shi daga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1429 wanda ya dace da 13 ga watan Fabrairu February kenan February 2008 bi madinati Kano al-Islamiyyati harasaha Allah ta'ala Allah ya tsare ta da Zaria eh? ko ba ka bane to wannan shimfidar da malaye kenan ya faɗan mana irin tsarin da ya yi na littafinsa da kuma yadda zai gudanar da littafin muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu da abin da muke karantawa ya sa mu gane ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa sannan kuma ya sa mana ikhlasi a cikin aikinmu da karatunmu gabaki daya za mu tsaya a nan insha Allahu ta'ala sai in Allah ya haɗa mu a haɗuwa ta biyu inda rai a majalisi na biyu muna muku fatan alkhairi muna cewa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh